gaskiya na ji daɗi na yi matuƙar farin ciki da yadda kuke kasance da juna kuna zaune lafiya da junanku kuna ƙaunar junanku fiye da yadda ake zato kuma wannan abu ne wanda kowace uwa ta gar za ta yi alfahari da shi kamar ni ma yanzu ina alfahari da ku a yadda kuke zumunci da juna kuma kuke zaune lafiya gaskiya alfahari da albarka sannan abu na biyu kamar yadda kuka sani kuma mace ce mai son zumunci to don haka yanzu ma ina so in ƙara ƙarfafa wani zumunci don yadda ake a da to abin ya ninka ɗinkin abin da ake a a yanzu kenan kun dai san maryam da gidan yayi halima to kasancewar ta yi aure bai daɗe ba sun rabu da mijin sakamakon rashin sanin daraja aure daga bangaren mijin da ta aura don haka nake so in ƙara kulla wannan zumuncin tare da ita da salim don haka salim ka shirya za ka je ka taro ta yau karfe goma sha ɗaya na safe a airport su zai sauka haka daga nan sai ku ƙara ƙulla alaƙa ku fahimci juna wanda shine dalilin turo ta da aka yi nan ta ɗan kwana biyu fahimci junanku an gaya mata kamar yadda kai ma nake gaya maka a yanzu Hajiya shikenan yaya na ya zama ango kin ga ni zan yi zaman daki ko to kaji kin yanzu kai ka samu dan zaman daki <laughs> Eh yawwa. Ka je ka ɗauko ta. Hajiya fa yadda ta kai za ka je ka ɗauko ta. Ka isa. A so kake ga wata tare na ne? A kawai ta je ɗauko ta. Na zama direban ta kenan. To amma dai ai. Amma me? Kawai na ce ka je ka ɗauko ta. Ina Maryam ɗin? Nabila ya je ɗauko ta. Salim. wata kayi mata wata ta ce ana gyara eh naji ka ce kayi mata kai wallahi billahi ga baki ɗaya ka gama hukunci a baki ɗaya wallahi wallahi ka gama hukunci a baki ɗaya kawai daga ganin miya da ganin nama miya ce zaki kai haba dama je na yi mafarki Allah eh To kaga abin ya zama gaske. Mafarkin gaske sai ma me? Na yi mafarkin dama zan matar da zan aura za ta shigo gidan nan. Za ta shigo? Eh. Gashi ta shigo. Dan sarkin mahaukata. Allahu akbar kabira. Kai. Ni da fara mafarkin da ba. Amarya, sai mun ci bari bude miki ƙofa? a wani girma kake bani ɗaki ne ke ko baki sani da zaman ɗaki ne to ni ta ji eh. bari ɗauko da kake ni da ne shiga cikin gidan kin ji ko da mu alaikum salam a'a maraba maraba lale lale san da zuwa zo zo zo ya ta san da zuwa ya hanya lafiya kalau ya maman naki kalau Lafiya to alhamdulillah san da zuwa Yawa. <laughs> to ga ruwan naki sai ko shimfiɗar fuska har ta wace eh, lafiya kalau <laughs> to san aja amma na ce kin ga sun dace ko kai amma wallahi kai dai baka gajiya da neman magana wato abin da ka iya kenan ko maza dauki akwatin naka kai mata dakin dakin ta da za ta sauka bishi ki je ki huta a ta murya to ne hmm. ko da ka iya sai kai ka zauna kar ka nemo kai ma to salim ka uwarka ta zo fatan za ta samu tarba yadda ya kamata insha Allah kowa ya gida da ya babo dai in bai gidan kirki ba kai Allah Allah kai mana canjin sana'a a ce su suna cikin gida mun muna nan daga an zo operation shikenan ta kan ba za a fara ni ina nan sai da burga da gata waje kawai shikenan a ji abun ne su kuma suna ciki sai su canza wani Allah ka canza mana sana'a <laughs> kai wai me za gani ne kanu kanu sarki gida kai baba me gani haba sai eh? ka ce ina kan mangwara irin wannan kira haka baba ban gane ba gani na kana wani gogo je kafa da yayi eh <laughs> me kike kunya ne wai ka so samun inda yake min kaikayi eh dama an ce jima'a babban rana haka take wato zuciyar nan ta yau eh har take da kauna kauna kuma hmm. yau eh dama an ce juma'a babban rana haka take yau zuciya ta far take da kauna kauna kuma wace iri akin da na ga yarinyan nan Eh. na san na san mata aure dama ina ji a jikina eh cewar dan da madan dan da madan cikin gidan nan take in ban da abin ka me hada kaura kuma da da kaushi dan goge kafata eh dan je ne wanka mm da fesa turare yawa na sa kaya mai kyau yawa na je na bayyana mata abin da duk yake cikin zuciyata eh in ban abin kama da ka haƙura billahi da komai ne a duniya ba za ka ba za ka burga mace ba ni ma nake kyakkyawa barka dade farka sai tangato kyakkyawa ya saka zama indiya ba dan ba na fada cikin daren kwalta ba kanu ba na fada cikin daren kwalta ba wata ran za mu je Madina na fado cikin daren kwalta wallahi saka ga na zama baki amma da dani karne to ni ma nake kyakkyawa ban zura kaina na shi ina fanta ba sai kai idan na karambani ai ko in dai dan mace dan ta kafa mace za ta soka wallahi har har ka mutu har abadan abadi ne kai dai ba za ka ba za ka auru ba eh kai ba fa zaman irin na mancan bane eh yawa nan binni mm. in kai gyara mai kyau eh wannan kafa da zan goge eh ana iya ɗaukar ra'ayin mace eh. da kafa ta kafa mm. ako in dai mace za ta so ɗa namiji dan kafa kai ko ina ganin wallahi sai dai ka mutu gauro billahi sai dai ka mutu gauro kai ba ka ganin ka a motsa kamar an an an matse leman tsami sai wuya kamar karara kyanda an manna da fuska uwa daga tsohuwa a taro ana mata cakulkuli cakulkuli kai yanzu kai yanzu kai yanzu baka da saboda mara tunani ne ka ce wannan wannan wannan ka zaka ka ce kana so wallahi ka raba kanka wallahi zaka koma zaka koma mai gadi zan koma sarkin gida na tabbata da haka za ta faru wallahi Baba! Baba! Baba mai gadi! Ina jinka! Ha! Na fuskanci bakin ciki kake mun a tsarin nan. To Allah! Allah! In dai Allah ya kaddara auren nan yarinyar nan ta amince da ni. Eh. To, to, sai dai ka koma yar Hausa, amma gwaldin feri ta kare ma a gidan nan. Allah! Eh. Allah! Ta amince. Kai ya bakin ciki kake nema. Eh. Wallahi. Mm. In dai na auri yan nan. Yawwa. To, kai fa Baldin training ka ta ƙare. Yawwa. Ka nemo dan zama tantini. Yawwa na gode. An ka nemi aikin yi amma ba za ka zauna a gidan nan. Ka san ba rasa abin yi muka ba. Can ba akwai noma ai. <laughs> Yaro akwai na fata sa jaki. Dai kika eh. baki dai duk na baki da masana ce. Idan ka idan ka aure ta dan Allah ka bar na duniya. Ai da mashin fada fuska. Eh. Ai ta wuce ta tabarma. Eh. Kuma baba mai gadi. Ina jalka. kai ba abokin zama bane na ji da kasoyi kuma kar ka manta da yarinyar nan eh ka daina wai ganin ta yar wani eh ai abin sa'a ne kare a urkura haka take je ka da Allah a dinga gyara zuciya da Allah zan gyara za ka gyara aka gyara an banza bugi ba giro tabi mutiyacin banza mutiyacin gobe ai wallahi haka za ka kare billahi Allah sa kana zuwa ta watsa ta watsa ma asid a ido a san ba yake dan kare Allah Allah dan za ta kai dan da hida ku murna billahi lillahi za kai dan da hida ku murna <laughs> wadodo Ya Salim ana nan? Hmm, Allah ku ana nan. Na su mamma suka je ne na je gidan shugaban ku. Ya Salim da ana ne bayan shi za mu je. Ka da ni a gagari. Sha ice cream ciki sai To an dai ne ba problem ne. Sai a wani ya kawai ya da shi. san fa an ce zuwa daga yaba ba da sabo gaskiya ni wato kin gane ni irin waɗannan yawace yawace ne ba na san shi gaskiya yawo ne ma yawo ne ma ke da miji ɗauke shi me amfani shi ai ba yawo ba ne ba musamman mu da muke da abu a tsakanin mu gaskiya ni surutu sai ba zan iya zuwa gaskiya Please ya salim don Allah mu je. ya Kyau ce? Kai sai maranas. Na ka bar ta wuce gurin aiki. Maryama ce take son foundation ice cream. amma ina ganin kai ya kamata kai ta yi Tina. kin shirya in je ki? Kin san in har kina so ni ko a gadon bayana zan ji wa kyau sai in kai ki. Ba ko za ki hau? To kenan, Ba zai ki shirya ni ba da dan matsa. Shimfiɗar fuska har ta wuce ta tabarma. Zuci kin ɗauka, kin sata a cikin koma. Idan na yi fushi kiran rashe ni, haka tausayi ne. saboda Allah me bari na zo na yasa kake da zama ya ne bari ku gaisa na yi ne na gajiya kamar ya aisha ɗin shi duk da dai baka samu damar zuwa na bikin ba amma ina fatan in naka ya zo kai da madam ba za ka bai ba ko za ka gaice mu a wannan ai kanka da in sha Allah za a gaice ka domin da ni ma za a yawo kai ka za mu gaice ɗan uwa da abokan arziki a ai da na ji daɗi wallahi kuma kin burge ni an fa gaskiya ki sa ya kaki gida na gurin matata domin ku yi kauce ta saboda ba karamin gaskiya a rike mun shi amana ba saboda kun dace wa kina ganin haka ma suke ko ba ta gani ba na gani ba mu ana dai bashi ai mu insha Allah da yawa za ka insha Allah kike so a fara? Mu fara da chips ko? gaskiya kana ji na, wallahi ka sake ka nuna kana son yarinyar nan sosai ba wai kana son nata ka gane internally amma in ka nuna san samu damar da su ja ka ga saka mata suke amma ka gane mutum na idan ka nuna baka damu da ita ba to wannan ne za ta ringa kokari yadda za ta jawo hankalinka ka gane idan ta mallaki zuciyarka to ga ba damar wani jama a jibalanta naka ga rashin daidai to wannan kan ba kuskuren da na yi ba kenan a baya ah, to ai ba zan taɓa yarda in aikata kuskuren da na aikata a aure na na baya <laughs> waɗannan abubuwan su na yi aure na na farko na zo na tashan wahala amma yanzu waɗannan abubuwan da ka lissafa su nake kai ita ma har wani dagewa take wai mu dan wani fita outin a je a sha ice cream amina na ce a'a ina ainihin ba na irin wannan rayuwa kai na iska ne hada ta da Nabil shi ya kai ta je su ma yi biyar da su wannan takun da ka ɗauka ka ga daidai ke za a gari kiyaye ka ka gane sosai ko da aure kuka ka gane wannan yarinyar sai ta ci gaba da girmama ka fiye da yadda ka zato ka san me yasa sai idan ta ga cewa lalle lalle kana wani taku na daban za ta fara girmama ka sosai tana wasu abubuwa dan ta ga ta rike ka gida ah, ta ka san wani abu da su su mata don su ga sun saka abu kai shikenan sun samu labar sai su tattake ka ƙasa Allah mutumina Oh, ka san ni fa na fi so duk umarnin da na bayar shi ne za a yi a ba wai sai abin da matata take so shi za a yi ba a'a saboda ni ba na so in ji an kira ni mijinta ce ko kaɗan kai muna ɗaya da kai wallahi billahi lazi idan ka ci gaba a haka sai ka fi samun kulawa fiye da yadda baka so once ko ka zo kuka yi auren nan zaka ga ana ta taka tsantsan da kai yayanka ka tsaf gidan ka tsaf kai kanka tsaf kana fita waje zaka ga mutane ana garin ka kana wani shining haka irin wannan shine aure amma ba ka gane ni wallahi ina masifan santa kawai dai kayya ina dan dai kawai dai kaucewa ne kawai ina dauke ka suke da bala'in shiga rai sai dai yan kunama ne fa ka tuna na rantsi da Allah suka samu dama tattake ka zasu wallahi ha a ah. to ai to shikenan dai zan ci gaba dai da lalaba ta dai har lokacin auren da yake dai kenan mutum <laughs> shimfiɗar fuska har ta wuce ta tabarma zuci kin ɗauka kin sata a cikin koma na daɗe ban daɗin da na ji irin wannan ba domin da za ka yi duka duka kawo irin guraren nan ga ko na caɓa ok sai ma na yarda

wuce ofis Allah ya rabu ki lafiya Allah ya kiyaye Alright, No, kawai zan ɗan fita ne, amma yanzu zan dawo. Ah, Yes, mm. Selim. Ina so ka kai ni supermarket zan yi shopping. Amma ba kuna zuwa da Nabil ba? Ya kai ki mana. Akwai abubuwan da ya kamata in ne wallahi which is very important. Na sani, kai nake so ka kai ni yau. Dan dai yau kaɗai. ya ƙuri Allah wallahi ina da wasu abubuwan da ya kamata in yi su. Gobe fa. Gobe ina da mitin. Je ba fa. Ina da zuwa anguwa jibi. Gata fa. Akwai ɗaurin auren abokina. Citta fa. Citta citta akwai kai za mu kai amarya kuma ba a garin nan bane. Idan ka dawo ku. Ha. Muna zuwa amarya ba. Wai shikenan ke ba ki uzurin gaban ki ba dole sai na zama free ni ma na zo na taya ki mu yi tare? Ina so ne ka cika min burina. Da haka zan iya tsagaita duk wani uzuri na har sai ka dawo. Saboda me za ki ajiye ki don kawai wata bukatar? Saboda ni ma ina tunanin gaba za ka iya ajiye ka uzuri saboda biyan ne. duk da haka amma ki uzuri kawai nan da Allah ya bani iko da dama kai ki kai shi kenan. ko shekara za kai zan jira ka in har dai na zai cika idan nan da shekara ina da wani uzuri in kuma wani uzuri ya faɗo kuma ba zan kara maka wata shekara An har dai burina zai cika to zan jira ka kaɗan. shikenan kuma sai ki yi shekara kina jira na saboda cikar burin ki ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba zan ya kara maka wasu shekarun ma sai ka da kai kai kai kin kasa fahimta ta maryama ni kaina uzurin kaina wallahi suna min yawa ni kaina wani lokacin uzuri nake wa kaina wallahi saboda ina da commitments da yawa ya salim mafi fa masoyan juna ne yi wa juna uzuri ai ya zama wajibi a gare mu kin gani kuma idan har ina da bukata naga za a bata min lokaci nakan yi tafiya yi kayana saboda gudun kada a bata min lokaci ma raina ya baci kawai idan na maka uzurin shekara in har dai bukata ta za ta biya kaga ai na ci dole a kan ka bana tunanin bata lokaci sai da gyara lokaci kulawa ka gare ni ai gyara ne ka lokuta ne domin lokutan da nake bata ba tare da kai ba su ne batattun lokuta. tamarin ɗayan shiga ɗaki ina da wasu abubuwan da ya kamata ya bari shimfiɗar fuska idan za ki kije da ni mace mai jure akwai da babu da babu tumarin ba komai da komai kada fa ki manta duk abubuwan da ku tattauna ina da ina jin abin da ku tattauna tunda har ki za ta iya faɗa masa wannan kalaman me yasa bakin ki zai furta babu komai anta maryama kada fa ki manta masu iya magana suna cewa a ajuru zuwa rafi wata ran tulun fashewa zai yi ki ci gaba da nuna masa ke mai son kulawa ce a soyayya Nabil yayanka baya so anta maryama iyana yana son ki duk sanda babu tausayi ba so bane ba ha kuma duk soyayya da babu uzuri to ba soyayya ba ce shimfiɗar fuska idan za ki kije da ni mace mai jure akwai da babu da babu me kake tunani idan na rasa ka shikenan sai ki samu ni au haka za ka faɗa Ha ku kuma ta shi sa nake tausayin maza kake tausayin namiji wanda kuke da damar auren mace kudu zaɓi fara iko duk yana hannunku amma duk ba fitar da ɗan namiji zai yi ai akan mace yake ya kai ya kawo kuma dole ku ne masu mulki sai yadda kuke so duk karfin mutum duk ikonsa duk mulkinsa za kuma ku juya shi haba ai ya kamata ma ku dinga tausaya masa mu tausaya muku kashe mu ya daga magana kuma cikin wasa ku tankwace irin wannan magana haka mahaifiyata ta bani laba tarihinta yadda suka yi da mahaifina tana ji tana gani suka rabu da shi saboda tausayinsa da take ji a haka mahaifiyata tana da baƙin ciki na rabuwa da mahaifina don allah na bilkar ke na amana shi ke ki kwantar da hankalinki wallahi babu wanda ya isa yarba ni da ke da mutuka raba in kin ga mura sai da mutuwa nabil wallahi ba na so ka yi kuɗi ko min ya aure ba na so ka yi kuɗi da kai kuɗi ka yi mani kishiya gara mu tare akan goda ni da 'ya'yana mu dinga yawo cikin tsumma idan gari ya waye mu ɗauki kwanukan ma mu tafi bara wallahi ba san magana kishiya ko magana kishiya akai sai zuciyata ta buga shi yasa ko mace naga tana kallon ka sai in ji kamar in kashe ta wallahi da akwai inda za mu koma idan mun yi aure ni da kai inda babu mai ganin mu wallahi da can za mu koma in tsaya anan eh bari ta fito yanzu ta zo ne eh amma wannan bangare na ne ba bangaren ka ba eh ni nake da alhakin nan in dai abu ya shafi nan ni nake da alhaki ko kuma ku tafi cikin gida cikin gida ku kara abin nan ku ka ɗaya a gadin ka na ji to kuma ka kula da kofa mana ni ba sarkin gida ne ni ba na ji iska ake ne hanya ce take neman faduwa can sannan ba na ce wai wannan ɗinkin santa ne eh ka wata ce Allah sarki Allah da iko yake ha kai daga zan ki gari hakin yi kawaye to sarkin gida kawata ce tun a garin mu biki suka zo garin na shi yasa tafiyo muka gaisa ya eh, haka ne eh ba ni kaɗai take burgewa ba Ba kai kaɗai ba ne ba. Ina nufin ga ga iya falliya da ɗaukar wanka. To. Amma amma dai to. Amma dai me? Ha ba komai. Shi wannan ko gajiya waye da surutu sai ka ce rediyo. Wannan haka yake. Lewar Allah. Ai ni zubin Allah ne. He, Ba batir amma hen kwana uku ina zuba. Madan bakin ciki he dai mutu. <laughs> Karamin kwaro ka gagare kai tsakanin kai da mace billahi ladi karamin arni kai mu da zubin da ne da ada ne da kai kallo yaro ina bacci ma goya <laughs> magana nake da mace a takaice man gaya maka ne mai magana soyayya ce ina jinka kwaran da ya damu da wake eh ai da shi ake dafawa haka ne kai wannan ta aure ka eh Allah kan ta saba da kai eh. za a dade amma kai dan kullum eh Allah in dai za ta zo gonka sai ta zo a haka alamar ta higa <laughs> eh ta hadu da haka ka lukwa ido na kai ruwa ba sa kwando bane haka ne eh haka ne billahi da mu tsitsike ka za ka haɗu da gaman ka yau billahi da in take kan shi kawai ka haurowa kai ban san daga inda kake ba in ga kuma akan aiki na nake kuma to yanzu cika ni eh na sake ka sheya kai kiran ka baya motsa sai ka ga mata eh ni ba lokaci ya riga hakure kure ma gaskiya ha gashi nan kai kuma suna binka ka kai dai ka kula da kofa dai eh ni kai kuma ka cikin gida ka je kana jiyo gulma ka zo nan kara kana nema ka gaya mun Allah da ka da ke ni eh kai dai ka je ka ci taliya a Hausa amma bandin feni ta kare ma anan <laughs> gaskiya saboda ga gidan mahaifinka ba eh a dauko gidan ku da kauye an duro shi anan kai ka koma gumama yanzu gaba ɗaya zubin ka zubin gumama naji naji jika mai kama da yan ruwa jika jika wannan da wannan da kai ni ba ko na bar gidan nan ba ni ba ko bar gidan gaba eh kini mace ka zubi na na ka bada tsoho ka ce mun komai ni duk abin da ka ce mun tsoho ka ga aya ni da nake da manya sai tafi gun mai iyali ko Ibrahim Bala duk jama'a ta ne <laughs> Ibrahim Bala ya maka ma maka sani ba kai kana naka hilme ta ina gama gari na yi ta da kanan Saudiya zan huta in ka je maka <laughs> ka na da na da wallahi wannan dan da dana ne billahi billahi alqur'ani Allah zama dole kan dan banza da kawai mace wallahi wannan bazan taso bazan bare taso duniya ta ganshi ba ma kai ke da fuska wa barin duwawo eh dan ba ka bace ba amma Allah yana nuna kanta a yana ake amma ku kina ganin ba zubar da kima ki zaki ba a matsayin ki na ƴa mace maman ki da dare ke gidan mijin da zaki aura gaskiya ina ganin kamar dai zai daina kuɗin ganin ki zai ringa ganin ki a arha kenan tun kafin ku yi aure a ce kullum zai ganki safe da rana zai sake a idansa anya ku ba hakan ne ke sa ake ganin kamar baki da wani gata ba sai shi dan uwana ne fa kuma da maman shi da mama na ya da kanwa ne duk da dan uwanki ne kin san so bai san jini ba zuciya ya sani in dai zuciya na so to dole gangar jiki ta karba har na fi ganin son a jikin kaninsa a iya labarin da kika bani kaninsa kuma yin eh bana Uwa fa ɗaya uba ɗaya suke fa. Ƙanin nasa fa. Ai ba ruwan buri da gada. Ke tsakanin ki da Allah baki taɓa jin su a zuciyarki ba. Shimfiɗar fuska. Ko za ki ce zuciyarki ba ta fi miki daɗi ba idan kika ga ƙanin nasa. Shin kin taɓa tambaya kanki me yasa ƙanin ya fi son farin cikinki akan yayansa? Kin taɓa wa kanki ansa me son ganin farin cikinka masoyinka ne? Ko za ki ce min ba ki san so yana fara da tausayi ba ne? to ki sani iya labarin da kika bani akwai wani iri a gonar zuciyoyinku idan ba ankara ba irin zai zama shuka ya fitar da 'ya'ya ya kamata ki yi kanki karatun tanis gaba ɗaya rayuwa ki fa a gidan aure take matsawa ba ki samu inda ki samu farin ciki ba za ki shiga damuwa kina ji kina gani za ki tsufa da ƙuruciyarki Nazifa na son Salim gaskiya shi kuma ba a gabansa kake ba ya kamata ki gane wallahi idan a ce ni ce ki zan iya canja ƙaunata zuwa ga ƙaninsa ba zai yiwu ba iyayen sun gama magana duk abin da ka ji an ce ba zai yiwu ba to ba a gwada ba ne kuma kanin ma gaskiya ba zai yadda ba shi ma yana son ki wallahi sai dai kawai ji tsoron rashin amincewar ki ki jaraba ki gani shimfiɗar fuska har ta wuce ta tabarma Wai ya kamata ka fara fara ko ke kamata ka fara? Me ya kamata ka fara rawa? Mata ya ki fara saboda kin sani ba na sani haka ma kace to shi ne na barin fara hawa idan na haɗu da wani saurayi a cikin sai ku da a ina zuwa wannan faɗi a aikin sun ba na son ki ko da mazan duniya za su kasance masu ƙafa kai gurgu ne zan kasance a matsayin matar haka ko da mazan duniya za su kasance masu ido kai kan makaho ne zan zama 'yan jagora don allah na bil kada ka rabu da ni ki daina faɗa haka siya ma na tabbatar duk ranar da aka ce gagawar ki za a sanya ta to ina mai tabbatar miki sai da a ci gawar ki guda biyu domin ba zan yi rayuwa bayan babu ke ba Nabil, na fansa ne a gare ka. Ka yafe ni idan har na ɓata maka rai. Ni dai mariniya ce. Ba ni da uwa, ba ni da uwa. Dan Allah kai ne gata na. Nabil kada ka rabu da ni. Ki ɗauka cewa uba kawai kika rasa. Amma kina da uwa. Mama na uwa ce a gare ki. Dan Allah kada ki ƙara fada cewa ke mariniya ce kina da uwa. don haka yanzu ina son ki tashi mu je gida ma ki gaida antina don ki ƙara tabbatar da cewa ke ma jini cikin kuma ma'anar an riga an zama guda ɗaya tashi mu je wace ki? ni fa ba antinki ba ce ba bayan kina neman ki goka faɗa da ni ba kina tunanin babu aure tsakanina da mutum to duk wacce ta yi kokarin shiga tsakanina da mutum to mutuwa ke mana iyaka da ita dan haka kira da antin ki kira da muka shi Fatina ga siyama da zai na baki labarin ta. Zauna siyama ne. Na daɗe yana bani labarin amma sai dai yau ya kawo min ki. Tun yawa. Ya, ga siya kun dace ku. Sosai ma kun dace. Sai dai ta ki sakin jiki. Ko dai ba gaya mata yadda in gudun ɗakin. Zauna siyama mana. Shimfiɗar fuska. Ai na faɗa mata. Sai dai kawai ki ƙara ta mata. na gaya mata nan gidan su, kar ta ɗauka cewa kamar gidan wasu baƙi ta je ko tana ganin ta zo gidan sarkai ne ai maman ma ba ta nan tana wajen aiki ko da ma tana nan ai babu ta da ita tunda ita ne san mutane ce ai siyawa da ruwa da ruwa ki sha ina bin Shimfiɗar fuska har ta wuce ta ta. Ko dai nake jin kunya da ko? Kin sata a cikin kowa idan na yi fushi kirar rashe ni.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 wala kai na ke ciwo ba zan iya fitowa ya sani to bari ni saurin kai ta gida sai zan idan anti na go ba an ta da mun sha magani na ji sauki to ka damu <laughs> shikenan to ko zan dan to miki da